ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه باياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين سنن bayan wani zango na zamani bayan waɗannan manzanni sai muka tura da ɗan uwansa annabi Haruna zuwa ga Fir'auna, sarkin Misra da manya-manyan mutanensa. Mun tura su da hujjoji masu tabbatar da gaskiyar manzancinsu, amma sai Fir'auna da mutanensa suka girman kai, suka ƙin imani da abin da suka zo musu da shi, sai suka kasance mutane masu laifi saboda kafircinsu da Allah da ƙaretawarsu ga manzanni.